Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Yau idan Allah ya yarda, barista Salaman Dalon zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan filin. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga tambayar ta farko a yau daga Abuja. Salamu alaikum Hadiya. Wa alaikum salam. Mai magana Buhari Inusa Kumure wanda aka fi sani da Buhari mai dankali kasuwan Maraba. ina yi wa barista barka da shigowa wannan fili mai albarka tambaya na na farko da barista shi ne a matsayin sa wanda yake cikin ƙungiyar dattawan arewa kuma a matsayinsa na lauya ko akwai wani hubbasa da ƙungiyar nan ta ta dattawan arewa ta taɓa yi na haɗa ko kuma na tattaunawa da manya-manyan ƙabilu ko kuma ƙungiyoyi da ake ganin irin ne halin haula in fitinu da suke faruwa a arewacin kasar nan na kansu zauna da waɗannan manya-manyan ƙabilu ko kuma waɗansu ƙungiyoyi na su zauna su tattauna su shawo kan matsalar nan ko a kusurin kuri da wannan ƙungiya ta su na da ciki take yi tambaya ta ta farko kenan tambaya ta ta biyu shi ne. a matsayinsu na dattijan arewa ko sun taba zuwa sun sami shugaban kasa sun tattauna da shi sun bayi shawarwari a kan yadda za a shawo kan matsalar arewacin kasa tambaya ta na uku shine akwai yawaita tashin bama-bama wadda aka samu kamar shekarun jama'a nan area abuja to sai jam'iyyar cdc take zargin jam'iyyar apc ce da aikata wannan abubuwa ita ma kuma jam'iyyar apc wani zubin ta kan kalubalanci jam'iyyar cdc kamar suna ne masu mai da kashe-kashen rayukan da ake yi a arewacin ƙasar nan kamar siyasa ko ne barista zai iya mun fashin baki akan wannan abubuwa a tambaya ta kenan buhari tambaya ka ta farko da ta biyu duk ya ba da ansa na san kuma kana sauraron mu a saboda haka ka saurari filin na a ranar alhamis za ka ji ansar da zai ba to sai dai tambaya ka ta uku ban sani ba ko ba sa akwai abin da zai gaya maka tambaya ta uku tambaya shi ta uku shine tambaya a jiya na yi bashin ciki ba kadan ba ranar da wannan abin ya faru musamman da kalame na mai wanzan da labarun jami'ar pdp wanda ana kan fama da kwashe gawa waɗanda wannan abin ya rufa da su sai da bude bakinsa sai ya yi amai wannan abin da ya fada ba a ma yi bincike ba ba a so ma bincike ba domin ba a kai ma mutanen gawa su asibiti ba sai ya yi wannan maganan inan wannan mutumin ya san da wannan abin fiye da kowa shi ya sa lokacin da ya faru ya san wanda ya yi in kuma ya san cewa apc ne ta shirya wannan harin yaya ya yi shiru an kashe dan najeriya kafin zai sanar mana annan ma ya kamata a kama shi domin hada kai da hada baki da apc saboda haka mutumin nan kalmominsa suna ma zagon kasa ya kamata a ladabtar da shi domin shugaba bai kamata ya yi wannan ba. Su kuma jami'ar APC su ma ba su taka rawa a zo a gani a irin matar da suke mai da shi ba. Don ne idan kana wanka ko jima'a ka ya za a kwashe riganka ya gurbe shi. Ba za ka fita tsirara ka bi shi ba. Domin ka bi shi tsirara kai da ma'aikacin. Saboda haka matarin da ya ta APC ta mai da shi yana daidai da mutum ne wanda ma'aikaci ya kwashe na riga ya fita tsirara yana bin shi. ba wannan ne ya kamata ba ya kamata ba sun mai da martani suna ba wa yan Najeriya suna jajirce da yan Najeriya jinjina wa yan Najeriya da abin da ya faru amma ba wai za su bi abin da wancan ya fara ba a yin siyasa da rayukan yan Najeriya ci neman zabe ba sai an kashe yan Najeriya kafin musamman ya arewa kafin a yi zabe ba domin in an kashe su su wa za su sa kuriya. Ku ja ku ba mutum ɗaya. Ai ce saurani ne ba kawai. To alhamdulillah idan na kasa samun Sokoto kana da tambaya ne? Ina da tambaya ɗaya. To bismillah. Barista Solomon Dalun ina ma marhabin da shigowa wannan shirin. Na gode. sunana Nasiru Adamu El Hikaya. Tambaya ta shin barista Dalun a matsayinka na masanin harkokin shari'a ya kake ɗaukar sashen shari'ar Najeriya ne. Wasu na zargin ana bin dare ana ba wa alkalai cin hanci da suke yanke wasu hukunce-hukunce masu ban mamaki. Shin kana da irin wannan ra'ayi ko dai abin nan ne da ake cewa shari'a saɓanin hankali? Barista gare ka. Yanayin shari'a a Najeriya akwai cin gaba akwai kuma komon baya. Cin gaba ita ce akwai waɗansu hukunce-hukunce wanda kotun kolin Najeriya ta zata wanda su ne suka kare mutuncin demokradiyya. Amma akwai waɗansu abubuwa da suke faruwa na ban kunya a cikin irin hukunce-hukunce da kotuna suke yi. Ana misali, a nan jihar Plateau akwai ah, hukunci, akwai umurni wanda kotu ta bada dare. karfe bakwai ana kan zabe da dama ba sai an sa rana za a kara a kara a ranar juma da jere sai kotun jira ta ba da umurni cewa ta dakatar da zabe shin kotu na zama da dare kuma an kai umurnin nan a ranar sati ne haka ba wanda aka kai karan shi shin ana raba eh, eh, eh, takardun kotu a ranar da ba aiki kaga wannan wannan hukuncin yana da ban alamar tambaya kuma da ban kunya da tausayi don haka akwai ire-iren waɗannan suna faruwa a cikin harkar shari'a amma a ita shari'a abin da ya kan aiki wannan idan shi wanda ke shugaba ko na jiha ko na kasa idan mai adalci ne za ka samu adalci cikin kotuna. Idan kuma mutum ne wanda yana goyon bayan ba da rashawa, to za ka gan shi na cikin hukunce-hukunce. Domin ba zai iya tsaya a labartar da wanda ya ba da eh, rashawa ba. Idan kai na da ciwo, a yanzu jiki ne ba zai kama zazzabi ba. To irin wannan suna suka da a harkar shari'a. Amma akwai alkalai da yawa waɗanda suna kokare kuma dole a yaba musu kuma a jajirce musu da wannan fafatuka da suke yi domin a girka adalci da kuma zaman lafiya. To barista kafin mu barka ka tafi a gurguje da talakawa da shugabanni duka gabaki ɗaya wace shawara za ka ba su musamman a arewacin Najeriya da ake fama da rigingimun nan? babban shawara da zan ba talakawan arewa shine mafi yawan abubuwan da yake faruwa nan suna an tasar da su ne daga wurin su wurare domin a kasa mutanen arewa kuma an kumsa ta cikin addini kabilanci kuma duka manya-manyan addini nan guda biyu a ba su sira ba domin sun sunduma a cikin wannan mu dawo daga rakiyan waɗannan abubuwa domin su ba za su kai mu ina ba tsara na biyu ne dole mutanen arewa su yi biyayya da shugabannin su idan shugabannin sun ce ba abin da ya fi wa arewa kyau ko a lokacin zaɓe a yi biyayya da shi domin mu fita daga cikin wannan matsalan kada a tafi a je a karba kudi a gefe a zo ana wurin su abubuwa wannan ba zai kai ba kuma idan mutum ya karba kuɗi a bibbire mishi a kyale shi da kuɗin shi a ba shi kunya karshe ina kira ga kowa arewa da yi zaman lafiya da dan wansa gaisuwa gabanin arewa hanyar da mun kama nan ba zai kawai kai mu koyina ba musamman shugabannin siyasa son rai son zuciya da son kai wanda muka shuka wanda kuma mun kawo yaudara a maimakon mulki muna yi wa mutanen mu ba zai kai mu na ba mu hada kan mu su hada arewa su hada kansu musamman gwamnonin arewa su hada kansu yan majalisar arewa su hada kanku dattawan eh, yan majalisar da su hada kanku sa'alin nan mataimakin shugaban kasa ya zama jagora na arewa ba wai abu ya faruwa da mu zai yi shiru sai nan kuma a je a ba yara kudi su ba su kunya wannan ba zai zama alheri gare mu ba. ubangiji Allah uwaye da gari misali mai halittar sama da kasa ya tabbatar da zaman lafiya arewa ya tone asirin waɗanda suke kawo siya arewa. To barista wallahi mun gode mun gode kwarai kwarai da gaske da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode. To na gode Kuma Nasiru Alhikaya da Murtala Faruk Sanyin na da kuka taimaka aka ɗauki wannan shiri a faifai muna gode muku. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shiri na sai bango ya tsage.